A jawabinsa, gwamnan jihar Bauchi Abdulkadir Bala Muhammad Gauran Bauchi ya bayyana takaicinsa ganye da yanayin da gidan sarautar Kano ta samu kanta ciki. Ya ce Kano ita ce abin misali ga dukkan Bahaushe da kuma Arewa. Sabili da haka wargaza ta babban gobara ce da ya kamata a kashe. Mun gode wa sarki mai martaba sarkin Kano da ya ga ya dace ya turo a matsayinmu na 'ya'yansa. a gaya wa sarki muna godiya kwarai da gaske muna tausaya masa abubuwan da yake faruwa da shi kuma in allah ya da matsayina na kanin gwamnan kano zan yi kokari in ga cewa an samu maslaha mu a wurinmu kano kowane bahaushe ko kuma ɗan arewa yana kallon kano da cewa ita ce wanda duniya ma ta san ta a cikin hulɗan sarauta saboda haka muna baƙin ciki mu ga cewa an faccala ta an rarraba ta an walakanta ta amma a matsayina na ƙauren bauchi kuma ɗan galadiman duguri ƙauren bauchi ni abin da na iya shi ne faɗi gaskiya ba zan ce wani yana da laifi a cikin wannan abubuwa ba amma dole mu 'yan siyasa mai takunkumi wa kayukanmu ko wa bakunanmu kada mu kawo sarauta a cikin siyasa kuma masu sarauta a yi kokari kada a kawo sarauta a cikin siyasa amma a gaskiya in ma an yi laifi ko waye laifi bai kamata kano ta tabu ba in allah yadda mun samu muka zauna ina alfahari da cewa gwamna ganduje a yana ne mun yi aiki da shi a fct kuma na san shi ba ta ful in allah yadda za mu yi kokari mu yi tawaga mu je mu ganshi shi ma mai martaba za mu ganshi allah kawo maslaha allah ya zuba ruwa ma wannan gobara da ta tashi wanda masifa ne a gare mu mutanen arewa tun da farko kuwa jagoran tawagar sarkin kano karkashin makaman kano alhaji abdullahi sarki ibrahim ya fayyace wa gwamnan makasudin kawo ziyarar da mai martaba sarkin kano muhammadu sunusi na biyu ya umarce su da su da ni da yan uwana mai martaba sarkin kano muhammadu Sanusi na biyu ya aiko mu da sako da ya kamata mu fara zuwa ya aiko mu advance party kuma ya ce na tunasar da kai experience naka na public office da kai ta gwagwagwa da shi in allah ya da wannan shi zai sa eh, amfani ka wajen tafiyar da wannan mulki naka kuma bauchi ta san ka zo a gefe guda kuma gwamnan jihar bauchin abdulkadir bala muhammad ya kai ziyarar baya fadar shugaban kasa muhammadu buhari domin fayyace masa yadda abubuwa ke gudana a jihar bauchi a siyasance dr ladin salihu shine kakakin gwamna ya yi bayanin yadda ziyarar tsakanin gwamnan da kuma shugaba buhari kakakin majalisa da aka zaba a misali a jihar na ai dan jam'iyyar apc ne ba dan pdp ba ne kuma dole ne a je a yi bayani wa wannan shugaban ya fahimci yadda tsari ko zubi da tsari na siyasar da ake ko wainar da ake toyawa a siyasar jihar bauchi kuma alhamdulillah kamar yadda na maka bayani kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba mu je dan mu ci fiska ma wani ba ba mu je dan mu ci mutuncin wani ba ya je ne ya yi mu mubaya'a bayyana kansa samu fahimtar shugaban ƙasa akan abubuwan da za su kawo ci gaban jihar bauchi abdulluhan muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya